Yeah, Yo, yo, yo. Guzali Raf. Haba, haba yau. Me ya faru kuma? Ah, za ka je bani kana fito wannan ba hali na gari ba ne. Haba. Kai, wannan mutumin fa. Kai ni ma bai furitin ne fa. to shiga fara wa'azi ma dai tukunna ma. Ko dai dan sai bar ma shiga ma matsa ruwa ka ka bata min lokaci. Now I'm like super star, call me a monster. When you see me, that's why I'm ready to call you. da música.